barkan mu hawar haka warhaka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki shirin da yakan zo muku daga na gidan sadarwa na kaftan tv hausa da yake babban birnin tarayyar abuja wanda ni khadija mahmud na kan ja ragamar shirin a kullum a kamar kullum wannan shirin kusan cewa yakan tattauna ne akan batutuwa daban-daban da suka shafi lafiya inda mukan gayyato muku ƙwararrun likitoci da sauran jami'an lafiya inda muke tattaunawa da su akan nau'ika na ciwuka daban-daban da abubuwa daban-daban da suka shafi rashin lafiya wani lokacin ma mukan fita mu jiyo ra'ayoyin jama'a a kan titi dangane da wani cuta wani lokacin ma mukan yi tattaki har mu je asibitoci domin ganin wani hali suke ciki duk dai abin da ya shafi lafiya a wannan zauren mukan tattauna shi a har kullum a inda yau na muka karbi bakuncin fatima mahmud wacce kwararriyar unguwar zoma ce da hausa amma wanda a turanci ake kiran su da midwife wanda maudu'in da zamu karanta a maudu'in da zamu tattauna a yau tare da ita shine menene abin da ya kamata mace ta yi da zarar ta sama juna biyu amma jama'a masu kallon mu kafin in gabatar muku da ita ba kuwar da muke tare da ita cikin wannan gida a yau bari mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu dora ku dakace mu ga munan zuwa ta jama'a masu kallon mu barka mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da muka tafi kafin mu tafi da kun ji inda na gabatar muku akan cewa yau muna tare da malama Fatima ko in ce masu Fatima Mahmud wacce kwararriyar midwife ce wata kam unguwar zoma a inda za mu tattauna da ita kuma maudu'in da ce za mu tattauna da ita akai shine ne ya kamata mace ta gudanar da zarar ta fahimci cewa tana dauke da juna biyu a cikin wannan shiri amma yanzu bari mu yi ma ita wannan nurse barka da zuwa ko kuma in ce ma'aikaciyar lafiya ko ma'aikaciyar jinya dai daga bakin ta zamu ji to malama fatima barkanki da shigowa kaftan tv to barkanmu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam to shigo lafiya lafiya kallon insha Allah da kyar da kyar Allah ya yi <laughs> alhamdulillah <laughs> to masha Allah alhamdulillah ya hanya lafiya lau to masha Allah um, malama Fatima kin ji uh, maudu'i da na faɗa ma masu kallon mu abinda za mu tattauna yau a kai sannan kuma kamar yadda na gabatar ma masu kallon mu cewa ke ƙwararriyar uh, unguwar zoma ce wacce aikin ki ne unguwar zoma wato kan midwife amma kafin mu shiga cikin shirin tsandin kace kace mm. inda za mu ji bayanan da na gaya ma masu kallon mu maudu'in da za mu tattauna a kai ko za mu iya mu san ainihin gundarin shi wannan kalmar ta midwife wato kam unguwar zoma me yake nufi wace ce unguwar zoma a likitance kenan ko a fannin ku to wace ce unguwar zoma okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Abin abinda ake nufi da uh, unguwar zoma mm. shine a matsayin mace Amin ita mai kula da mace ne wanda daga lokacin da ta gane cewa tana dauke da juna biyu hmm. ainihin kula da lafiyarta tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da ita mace ta haihu Amin kenan zuwa lokacin haihuwanta sa'ilin nan bayan ta haihu yadda za mu ba ta shawaran yadda za ta kula da yaranta gane? to shine aikin ita midwife wato unguwar zoma ita mai kula da abin da ya shafi eh, mace kenan daga cikin daga daukan juna biyu har zuwa haihuwa ta kulla amintaka ko abota zance da ainihin ita unguwar zuma kenan hmm. masha Allah to yanzu a misali kamar idan mace ta sama juna biyu mm. da zaran ta samu juna biyu ne ake da bukatar ta je asibiti ne ko koya abin yake da zarar mace mm. ta tsinci kanta da cewa bata ga al'adanta ba mm. to daga wannan lokacin muke sa cewa ita mace ta zo asibiti domin a yawa a gane cewa yawa a gane cewa shin wannan ɗauki wanda ya yi juna biyun ta samu saboda dole yawa saboda dole gwada a gani to daga wannan lokacin mm. to shi ne za a ci gaba da ba ta shawarwari mm. na me ya kamata ta yi mm. a lokacin da ta gane halin da take ciki cewa tana dauke da juna biyu masha Allah to daga wannan lokacin da ta fahimci cewa tana da juna biyu wasu sai ta ga an zauna da wannan juna biyun wani ban sani ba amma wa'insu ma suna faɗi da bakin su cewa suna sani da cewa suna ɗauke da juna biyun ɗin hmm. amma ba sa neman shawaran wa'insu ma'aikatan jinya da dai sauransu hmm. to kuna ganin cewa hakan din bayi da wani illa ga rayuwarsu su iyayen da suke dauke da wannan juna biyun da kuma shi abin da yake cikinsu su ba kwa ganin cewa su haƙƙi ne kamar na ita mace ko kuma in ce uwa na ganin cewa abin da ta ɗauka ɗin mm. ya zauna lafiya da dai sauransu wasu haɗirɗira ne suke tattare da ƙin yin wannan abin da mata suka yi taurin kan yin shi a aikan akwai haɗirɗira masu yawa mm. saboda farko idan mace ta zo tana ɗauke da juna biyu akwai abubuwan da ake bin ta daki-daki Hmm. a wannan lokacin hmm. saboda a tabbatar da an cire wasu abubuwa da ake tunanin za su iya kawo na cikin rayuwanta hmm. za su iya haddasa mata like za su iya haddasa mata wani lalura saboda haka haka za a bi ta daki daki tun daga wannan lokacin har lokacin da za ta haihu saboda haka rashin zuwanta asibiti ita bata ma san to halin da take ciki kuma babban hatsari kuma babban hatsari ne a gare ta da abin da ke cikin ta saboda a lokacin da ta samu ciki ba ita kadai ba mm. kuma dan da yake cikin cikin ta akwai abubuwa da yawa da yake bukata mm. wanda idan bata sani ba ta ya za ta yi mm. sannan kuma bayan a wannan lokacin zuwa lokacin da za ta haihu rashin wannan ziyaran da za ta kawo asibiti mm. da za a ba ta shawarwari mm. ana duba ta mm. to rashin zuwanta wannan wurin ba zai bata ilimin me ya kamata ta yi ba kin ga kuwa hakan bai dace ba da gaske yanzu akwai wani kalubale da ko kuma in ce wani tarnaki da kukan fuskanta a wurin mata a yayin da gudanar da abubuwan da ya shafe su a shi ɗakin bangaren mm-hmm. da wurin haihuwa saboda kin daga wannan samun juna biyu sai abin da ake ce ma awo kenan antenatal a turance ko mm. da dai sauransu mm. to shi ma samun cikin akwai firgici ne kuke samun shi wurin sanar ma masu shi din da sauransu kamar yadda <laughs> wasu za ki ga ba sa da bukatan juna biyun sai su tsinci kansu da shi da sauransu mm. to idan ku samu irin wa'annan matsatsalin ya kuka yi kuna kuma samun hakan ito eh kin ga um, kamar yadda kika ce kila mutum akwai wanda kila ba su shirya ba eh haka sai suka tsinci kansu mm. akwai kuma wa'inda su zo su gaya miki da cewa mm. um, gaskiya Mm. su suna son maybe su rabu da shi saboda dai kamar yadda muka ce ba su shirya ba mm. to a gaskiya mu dama saboda gudun irin wannan al'amari mm. Um, mukan ba mace shawara mm. da cewa mm. idan ke baki shirya samun ciki ba eh. ga matakin da zaki ɗauka saboda mu ba ma cire ciki mm. kin gani saboda haka zamu baki shawarwarin cewa gashi gashi gashi matakan da ya kamata ki ɗauka amma idan kin riga kin samu ciki mu kuma namu aikin shi ne za mu baki shawara da ba shi kariya yauwa za mu kwantar miki da hankali mm. kuma mu nuna miki cewa wannan abin Allah ne ya soke da shi mm. saboda haka sai ki kula da kanki ki kula da abin da ke ciki da hanyoyin da za ki bi don ganin da za ki bi kun rayu cikin koshin lafiya daga lokacin har mm. zuwa sanda za ki hayo to zai masha Allah to amma malama Fatima ba kya ganin in kun samu irin wannan matsalan tana faruwa a hakan din kukan eh. samu za ki tana wani samun da kai amma ba dole sai kin kama <laughs> suna eto eh akan samun din mm. akwai matan da za ki ga sun zo suna ta bakin kokari mm. wurin ganin cewa mm. sun rabu da shi a su ba su shirya ba to mm. amma mu kullum muna ba su shawaran cewa mm. in kin san haka tun farko ke family plan eh. saboda eh, ko Allah bai yarda da wannan ba kin gane saboda ka yawa ka samu ciki kuma ka zo ka kashe dan da ke cikin cikin ka kin ga mm. kayi kisa eh. so muna ba da shawaran cewa ki yi family planning ki shawara da mijinki saboda shi ma kan shi family planning ba a yin shi kai tsaye ki zo kawai ki ɗaya ki zo ki ce kin zo yin family planning sai kin je ki dole sai da shawara mai gidanki yawa ya amince sannan za ki zo mm. sai a ga me ya kamata ki yi ko kuma mm. a ga gashin jininki wanne zai iya ɗauka eh. to from there kin ga an samu tsaro kenan binciken da ya kamata a yi miki daga nan sai a dora ki akan shi yawa saboda akwai wanda za a yi ta kokarin ganin cewa ai sai an rabu da wannan cikin to mm. kuma wannan shi ma hatsari ne ga dan da ke cikin cikin din mm. kina ganin cewa ke kina ta kokari kin sha kaza kin sha to yaron ki zaki cutar saboda in Allah ya zai zo duniya sai fa ya zo to amma sai ya iya zuwa yawwa sai ya mm. iya zuwa da wani na kasan da ke kanki ba za ki farin ciki ba to saboda haka shi ya ba abin ki kashe ba to abin ki to Allah shi ya rayar da kayan shi mm. don haka ba abin da za ki yi mm. shi yasa tun da farko mukan ta ba da shawaran mukan ta ba da shawaran cewa ki zo ki family planning idan kin san gashi gashi saboda saboda kar a zo a samu irin wannan eh. damuwa eh. to koyaushe dai a cikin wannan faɗakarwan ake wasu za ki ga sun yadda sun ji wasu mm. kuma ba za su ji ba mm. saboda haka shine zai kawo ya ba da matsala ga an zo an haifi yaro baya da cikakken lafiya mm. saboda an mai illa an yi ta yunkurin tana ta yunkurin ganin bayan shi to kuma Allah bai nufa ba <laughs> subhanallah to a da wannan lokacin ko akwai wani kira da zaki ma mata ko in ce iyaye mata akan shi wannan yunkuri da suka nemi su yi a ah, to ai mu babban kiran mu ga mata mm. farko dai ki yadda Allah ke komai eh. ko eh, Allah shi yake komai eh. kuma rayuwanka mm. in Allah ya riga ya rayar da bawa ba za ka iya kashewa saboda haka mu abin da muke so daga farko shine ah, ya zama na cewa kin shirya a mm. koyaushe ya zama cewa a shirya kiki kuma shi wannan yunkurin ba da kyau saboda haka sai ki ɗau mataki tun kafin a kai ga irin wannan halin shi yasa koyaushe mu muna ba da shawarar cewa ki ɗauki mataki hmm, saboda a zauna lafiya baki ɗaya. Mm-hmm. Masha Allah. To um, malama Fatima daga lokacin da mace ta fuskanci cewa tana da juna biyu bayan ta zo an tabbatar mata da hakan a ci asibiti. To kina ganin daga cikin ɗin wata nawa ne? in an tabbatar da lafiyar shi babu wani matsala to hmm. ana ba da magunguna ne ko ko a'a akan faɗi ma mutum abubuwan da ya kamata ya yi ne daga nan kuma a gaya maka lokacin da ya kamata ka fara zuwa abu ko kuma yaya abubuwan suke gudana eto eh ai eh, akan ci eh, farko idan aka gane mace tana da juna biyu hmm. to dole akwai wannan ziyaran da za ta rika kawo asibiti hmm. so ya danganta saboda mm. kin ga dama mun gaya miki ah, muka yi so zuwa ziyartar asibiti ne saboda a cire idan har akwai wani abu na matsala mm. za a cire shi tun daga farko a treating din shi mm. saboda samu a gama ah, lokacin lafiya kalau saboda aka a lokacin da mace din ta samu juna biyu aka zo aka yi test aka gane cewa eh tana da juna biyu to um, sai mu ba za a ba ta shawarar cewa za ta fara zuwa antenatal za ta kama awo kenan yawa za ta fara awo to mm. kuma awo akan fara shi ne dai especially daga sati goma sha biyu sati goma sha biyu wata nawa kenan sati goma <laughs> wata hudu ok eh, daga nan mm. mace za ta fara mean wata uku wata uku eh, eh, daga nan mace za ta fara antenatal to a nan ne yawwa awan cikin kenan mm, bayan wata uku da samuwan cikin yawwa to a nan ne mu kuma wannan damar muke samu mm. mu gwada mace mm. daga zuwanta like duk wasu abubuwa da ya dace a gwada ta like um, saboda kin san akwai hawan jini da eh. yana iya sai ya sami wanda aka ce PIH Eh. wanda da cikin ne hawan jini yake faruwa wanda kin ga in har da baki zo asibiti ba mm. ya za a yi a gane kina da hawan jini kina da hawan jini wanda kuma wannan zai iya zama threatening kamar me zan ce da barazanar barazana ga rayuwar dan da ke cikin idan na ji an ce idan mace tana da eh, hawan jini cikin yana zama da da gudu waye waye mm. wanda in har da kina antenatal za a bi a hankali za kuma za a samu a treating din shi hmm. a samu maslaha a samu eh. mafita eh. so saboda haka daga wannan lokacin da kika zo tun farkon zuwanki an hmm. ba ki shawara za ki fara zuwa antenatal hmm. daga nan za akwai magungunan da za a baki wannan na karin jini ne da karfin kashin yaranki da zai samu karfin kashi a jikin shi mm. da sauransu mm. sinadarai dai masu mahimmanci zai samu a cikin jikinsa mm. sannan kuma ta nan za a gane wa'innan abubuwan da na gaya miki su hawan jini mm. su um, diabetes ciwon shuga eh. saboda shi kanshi shi ma yana zama barazana kaɗan da ke ciki da kuma ita kanta uwa ɗin eh. so saboda haka duk wa'innan uh, da maganin malaria kanshi eh. duka wa'innan abubuwan suna kawo barazana ga mahaifiyan ga lafiyan uwa sannan da ɗan da ke cikin cikinta saboda haka so yana da matukan muhimmanci mace tana gane cewa tana da juna biyu ta zo asibiti kuma sa'ilin nan ga wanda bata taba haihuwa ba mm. rashin zuwanta asibiti primary. Mm. Uh, rashin zuwanta asibiti shi ma ba kankanin kalubale uh, ne ko matsala saboda gaba ɗaya bata sai abin da ya kamata ta yi ba don ba zan manta ba akwai wata da aka kawo ta mm. gabaki ɗaya ba ta yi tunatar ba kuma haihuwa ta zo gaba baki ɗaya a lokacin su kansu yan uwan muna gaya musu cewa bai dace ba haka ya kamata ba saboda ba abin da ta sani da ya kamata ta yi to a lokacin har kansu da muke ta magana me yasa ba ta yi antenatal ba eh. so ba su ji daɗi ba wanda ba haka ya kamata ba to ba su sani ba ne ko a ƙauye suke koya to tun da mu abin da kanshi ya rinka ba mu mamaki kenan to meye ya faru mm. kuma mutanen nan ba a ƙauye kuke ba amma ya za a yi ce ana zaune da mace din daga samun cikin ta har haihuwanta ta je asibiti ba mm. sai kawai ku ɗauko ku dawo ku zo haihuwa gadan gadan Mm. gani so wannan ma gaskiya bayi da daɗi kuma inda wani abu ya faru ko mm. uwan ta rasa ranta ko aka rasa ɗan mm. kin ga wannan ya zama ita taimakanta. Kwarai da gaske. ta amma idan irin wannan abun ya faru muku to ya kuke yi da irin wannan shi eh, yanayin sakamakon kinga a lokacin da aka kwaso jiki taran taran din nan mm. akwai su gwaje-gwaje musamman gwajin kwayar eh, cutar kanjamau da su kwayar eh, cutar menene ma ake ce ma hepatitis mm. hanta ciwon hanta ko mm. da wa'innan da cututtuka na kamuwa ɗin wanda kanku kuna kokarin ku kare kanku daga samun irin wa'innan cututtuka da dai sauran sannan shi ƙarshe kuma gashi haihuwa ya tarnuko da dai sauransu to ya kuke iya magance wannan matsalan aikin ga shi yasa aka ce asibitin din mm. saboda haka mu asibiti ko yaushe muna nan a shirye eh. da kayan aikin mu mm. mu dai mun san cewa ke baki kyauta ba mm. da baki zo asibiti a kan lokaci ba kuma ba a san menene status ɗinki ba matsayin da kike saboda haka muna muna kokarin mu gani da sharp sharp dai an mm. samu dai an danya tasis din kuma sannan um, mukan using protection kariya kenan akan mu ma kan eh, saboda da kariya eh, ba mu san ke wani hali kike ciki ba don akwai wanda za zo a cikin wannan halin mm. tana da hepatitis so nawa ma zaki gansu suna da hepatitis amma sun zo miki hajaran majaran an zo ga yaro zai fita zaki bar su ne ki tsaya test ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ya nuna gabaki ɗaya ma ba zai yiwu ku tsara yin test ɗin ba yaro ya riga ya fito ta ina za ku fara sai dai ku sa makan ku kariya ku yi yes mu nemi kariya to wata ba za ta faɗa miki ba sai an gama shin malama dai ta ce miki tana da hepatitis wanda kuma in kin zo da wuri komai za a bi shi a hankali za a bi komai daki daki yanda ya dace wanda kuma rashin zuwan wani da za a yi ta ni eh, wannan abun yana daure min kai wai sai a ce wai ka zo asibiti wani lokaci ni ba zan taba mantawa ba jama'a masu kai lambarin ba wani dan gajeren labari akwai wacce na sani a halin yanzu ma likita ce amma wai fa lokacin da ban mantawa har na ma taɓa rukatar ranar da aka gama mata gabaki ɗaya shi a lokacin da aka ce ta gama zuwa awanta mm. ga baki ɗaya sannan aka bata eh, takardanta na asibitin da za ta je ta haihu a babban asibitin su saboda inda manyan likitoci za su kula da ita saboda haihuwan fari ne mm. to amma ga ban mamaki na da abun al'ajabi na tana fa ma'aikaciyar lafiya ce wasu ta ce wai za ta haihu ne a gida wai za ta kira abokanayen aikin ta wasu zo su taya ta ta haihu to fa wannan naƙuda ta fara shi kuma ranar da aka bata EDD dinta mm. wato kam expecting day of delivery ko mm. ranar da zaka tsammaci haihuwa eh wanda aka kimanta ko mm. a bada da asibiti ranar da suka bata ranar ta fara naƙuda ta kuma ki zuwa asibitin ta ce wai za ta zauna a gida wa cikin rufin asiri to wani irin rufin asiri tona musu asiri kuke yi komi to ai kam ta ga tunan asiri anan to ai ni anan ma mm. kin ƙara tuna mun wani abu mm. yanda ai akwai mutane da yawa da suke ma ainihin nurses mm. suna musu fassaran cewa su ba sa musu like ba sa kula da su wurin haihuwa da sauransu wanda wallahi wannan magana ni dai ah, ba zan iya cewa ba ko ina ba ma mun san cewa mm-hmm. hakan bayi da kyau kuma mu muna kokarin ganin cewa hakan ba a yi shi ba mm. cewa za a zo ana wulakanta mace ta zo haihuwa ana mata ihu da kaza da kaza mu dai a wurin mu ba haka bane mu muna sa mu cewa kamar yadda ni zan tunanin cewa idan na ji ciwo ya nake ciki mm. kuma wani taimako nake kuma ya za ki ji ya zuciyanki zai kasance da sauransu yawa to mm. saboda haka sai ka saka kanka cewa yadda take jin zafin nan kila ne ma haka nake ji mm. saboda haka mu muna kula da mace yadda ya kamata za mu baki shawara za mu lallaba ki tun daga shigowanki har ki haifa yaranki yanzu muna nan tare da ke mu ba ma wulakanta mace <laughs> <laughs> wani kira malama fatima wani kira zaki ma yan uwanki eh, sauran eh, ma'aikatan jinya da akan ce suna mutane ihu tashin hankali da sauransu musamman da idan ka je asibitocin gwamnati eto eh ai shine kamar yadda na gaya miki mu gaskiya wannan maganan ba gaskiya bane saboda ni fa ban taba gani ba kara kanku kuke yi ba ni ta ban taba gani ba kin gane ni duka inda na aiki ban taba gani ba kuma mm. yanzu ne inda nake FMC federal medical center mm. babban wuri ne wanda mutane da yawa suna zuwan shi mm. kuma kowace nurse a cikin uh, labor ward musamman labor ward tun da maganan shi ake a dakin mm. haihuwa kenan ko eh, to za a ma kara sanar da ke cewa ki sani mace ce za ta shigo wurin nan eh. kuma mace ma tana neman taimako don haka ki taimaka mata saboda haka wannan period din da mace za ta shigo Ah, da ciwon haihuwa hatta haihu ke mm. nauyi ne a kanki mm. cewa ki tabbatar ta samu kanta da natsuwa mm. sannan ta haihu ta haihu lafiya ba tare da wani damuwa tsakaninku eh, ko kuma wani abu ya samu yaran ta eh, wanda kuma kaman wani nasara ne a wurin wanda kamar record ne kuma idan wani abu ya samu mu kana faka faka wani abu ya samu ne haihuwa a hannunka muke yi kamar family mu daukan eh. su muke kamar yan uwan mu ne suka shigo like uwa daya uba daya muke mm. din mutum mm. saboda haka dole za mu rike ki mu kula da ke mai fetin ɗinki ya ake mm. a lallashe ki ko <laughs> eh. Eh, a nuna miki so da ƙauna za a nuna miki so da ƙauna da mm. kulawa yadda ya kamata har ki samu kyawu za ki ga mace ta yau tana ta godiya ki ma rasa ba da yake to dama kin saba kuma aikin ki ne sai ma eh. ki rasa ma to ma wai me ma kika yi mata take godiya take godiya ba kin san cewa abin da ya kamata ne ki kuma ki kai saboda haka ni kira da zan ƙara mana nurses Shi hmm. ne shine dai mu kara kula da matan kuma mu sa ran mu cewa wannan ciwon zai iya kasancewa ne ce cikin wannan ciwo hmm. to kuma wani taimako ko ke ko yar uwanki yawa ko ni ko yar uwata eh. saboda haka wani taimako ni nake fatan ai mun ko hmm. kuma nake fatan in na kai yar uwata ai mata so mu kara hakuri mu kwantar da hankalin mu musamman san shi mai jinya mara lafiya bai da hakuri yes so shine kare zo zo zo zo dai a kira likita a kira likita a kira likita da sauransu wani lokacin ma idan aka kawo mara lafiyan idan ke nan tsan kina ganin ta za ta dinga fama ki kira min likita ki kira min likita to irin haka wani lokacin sai ki ga shi ita ma'aikaciyar jinya din hakan ya bata mata rai ko wani abu da sauransu ki ga an ce a fita a ta ta kara ta me likita zai mata mm. so kuma suna kallon cewa kila in likita ya zo yana da abu da zai musu nisa haihuwan mm, da to ai dama wannan shi yasa akan faɗi reassuring ki da kwantar mu mace da hankali mm. mu dama kira ma zuwa kenan zaki fara zamu ga miki Mm. za ku kai me ga abin da zaki expecting mm. kin gane eh abin da zaki yawa shi yasa ai ake lallaba ki ana gaya miki me zai faru ki yi hakuri mm. kin gane ga stages da zaki to amma ki san me ina kallon bari mu dan je mu sha ruwa mu dawo <laughs> idan muka dawo sai mu ji wannan jawabai to masu kallon mu jama masu kallon bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci mu dawo idan muka dawo shirin namu zai dora ku da dakace mu muna dawowa To jama'a masu kallon mu kama da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da muka tafi kundeji inda tattaunawar namu take kasancewa da nasu Fatima Mahmud wacce kwararriyar ah, unguwar zoma cewa ta kan midwife. inda muke tattaunawa da ita akan meye ya kamata mace ta yi da zarar ta san cewa tana dauke da juna biyu da sauran shawarwari da dai maganganun da ya shafi ɗakin haihuwa da sauransu kun ji inda tattaunawar namu ke kasancewa ina kuma fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci ina kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa a bakunan akwatin talabijin ɗinku domin ganin wannan shirin inda kuka fara ganin farkon shi har zuwa ƙarshe shi ina fata za ku kasance tare da mu malama fatima barka mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci mun tafi hutu kina baya mana um, abubuwan da ya dace a yadda ka rarrashi mai ciki da mara lafiya inda akan addabe ku kira likita irin su <laughs> kai Allah shi <laughs> ciwo ba kyau wallahi sai hakuri musamman na ah. nakuda mm. akwai wata mata na je ah, kitso wurinta ah. da na je kitso wurinta su take bani labari ta ce a lokacin haihuwanta na fari da aka tashi aka ɗauke ta aka kai ta asibiti mm. da aka kai ta asibiti sai aka duba ta sai aka ce za ta haihu a wannan ai Eh, zuwa sai zuwa sha biyun dare za ta haihu ta kalli lokaci ta ga shidan asuba ta ce ta shiga uku yanzu sai sha biyun dare <laughs> aka ce eh sai sha biyun dare da aka gwada ta mm. shi kenan ta koma ta dukufa yi take yi ta yi tana ta asa asa sha biyun dare na yi ta ji ta sami nurse ta ce mata to lokaci fa yayi <laughs> ta ce mata ina ai wannan hasashe ne mu je a ƙara duba dole sai kin jira ya zo ta ce ta wannan sha biyun dare ta ga masifar rayuwa <laughs> ta ce wallahi ta ba ita ta haihu ba sai wani shidan safe na gobe oh my god <laughs> to ba kwa samun irin wa'idan abubuwan wani lokaci idan kun ba da wannan hasashen na gwada cervix din na wata kan budewan bakin mahaifa eh to aikin san me in kan ba um, da hasashe ne ko ko mm. tabbaci ne ai shi ya sanya gaskiya ma bi kamata ma ga ma mace cewa lokaci kaza ba yes lokaci kaza ba mm. saboda duka waɗannan processes in Allah ke yin su mm. ba za ka yi ba ka sanya zai kasance ba kin gane saboda haka ba ma yi da amfani ki gaya ma mace cewa awa mm. kaza saboda kowane awa daya a ainihin cervix mm. yana dan budewa to amma yana kasancewa kila labor ta kuma baya naƙudan ya baya eh, mm. naƙudan ta ya baya kuma idan ya baya dole za a samu dile eh. kin gane saboda kake ma gaya mata cewa karfi kaza za ki kawai ki rinka gaya mata insha Allah kin kusa insha Allah kin kusa ki ci gaba da addu'a mm. kin gane mm. saboda haka ke ce ai kina gaya mata time za ta saka a kwarai da gaske dan dai wannan ko ta sha bakar wuya yawa dan kila ki san shi abu akwai shi sa rai mm. a ci shi ke kawo jin kina gaya mata time za ta saka aranta cewa karfe kaza zan haihu to ai time ta dinga kallon agogo kenan tana jira tana jira yanzu kin ce min kaza ke kuma aike kanki ba za ki ji daɗi kuma kai da aka ce maka time ɗin na lokaci kaza mhm. kin san kana cikin jinya mhm. ji zaki kaman ya ƙi ba zai tafi ba wo <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ciwo ba daɗi an dinga duba time kenan karfe kaza karfe kaza an ce mm. dama nan din ta ce min karfe kaza mm. ina nan ana duba time kaza mm. na yi za ki zo kin ga mm. kamar yadda kika faɗa ne eh. matan da take jiran sha biyu ta eh, eh, sha biyu na yi ta zo mm. tana son to ai ba wannan midwife din ba ita za ta haifar da dan ba a to ai shi yasa ai ta fita je ta haifar mata tun da ita haihuwan fari ne ta je ta sami ta gota ta ce wata ai ta haifar wani lokaci za ki ya fara ya fara ya fara amma zai iya kuma ya bayar ya koma baya to ai a nan wurin shine ainihin wuraren da akan ba mace shawaran cewa kar ta ce ta ji lebo ta zauna a gida ta ce ta haihu ko kuma mm. ta kira unguwan zoma maybe a gida ta ce za ta haihu a gida to eh. saboda irin wa'annan stages din ne mm. zai yi ta fara lebon ta lafiya lafiya zai tsaya sai a samu kuma complication to ta ina za a fara mm. kin gane wanda in a asibiti ne za a duba a ga cewa me ya kamata a yi zai iya yiwuwa a take a lokacin kila a shiga cs eh. zai iya yiwa numfashin yaro ya kasa ko eh. ya sama eh. to duk kina asibiti ana kula da irin mm. wannan abu wanda kina gida ba ba zai yiwu ba akwai wanda ake ga sun rasa ransu saboda irin wannan sakacin akwai wanda ta riga ta haihu musamman wanda ta haihu da yawa akwai yiwuwan jini ya zuba ya tsinki yawa ya tsinki mm. so saboda haka idan ah, kika zo asibiti za a ɗau matakan da zai zama an kiyayi wannan ko kuma akwai likitoci da suke ready suna jiran irin wannan emergency eh. yawa ya faru wanda za a sayan da za a yi kawo agajin gaggawa kawo agaji mm. eh, a yi maganin abun wanda in a gida ne fa kafin ma ku fita gida kila kafin ku zo asibiti mace za ta iya rasa ranta. Kwarai da Nan kin ga kamar labarin da na dauko miki dan wacce na ce miki ma'aikaciyar lafiya ne amma taimakanta da wannan ta'addanci. To kin gani ita da ilimin ta. <laughs> Kin san sai da ta kwana uku ni ban taɓa ganin masifa irin wannan ba. Kwana uku tana naƙuda saboda kwana dai biyu cir. Kuma da awa da. ai sai dai ta fita ta je asibiti sai ta ce wai ta je a duba ta in aka duba sai a ce mata har yanzu eh, wannan cervix din bai yi da budewa ba da sauransu kin ga da a ce tana ta tafi inda aka bata ta tafi don ba zan manta ba ma a lokacin shika aka tura ta ta je haihuwan din ta koki zuwan shi aiko da za a kai ta shikan nan karshe dai sai da aka kai ta a lokacin da za a kai ta kin taba gani eh, baby daga ciki babin ta gaji ta gaji ta gaji ta fara kashi wani bakin irin kashi to daga nan daga nan likitan ya kira mijin ya ce musu a cewa daga yanzu eh ya ce daga yanzu a halin da ake ciki idan suna so suka ce gaskiya asibitin su ma ba su yi mata aiki ba su tafi shika saboda haka su yi maza maza maza maza a kowane lokaci dai ita da abin da ke cikin za su iya rasa ransu saboda yanzu halin da ake ciki bebin ma tana kashi daga ciki ta mm, gaji ta gama ma kokarin ta juya ita ma tana son ta kokarin fito da kanta da sauransu mm. ta numfashinta ya koma sama sama saboda haka a kowane lokaci da uwan da yan suna cikin mummunan hatsari musamman yar saboda numfashin yar ya fara daukewa saboda wannan dalilin ya sama ba za su taba ta ba saboda ba su suka fara jagwalgwalawa ba ba za su karasa abin da ba su suka taba ba a zo a samu matsala saboda haka a tafi babban asibiti mm. saboda shi wannan asibitin eh, asibitin private ne asibitin kuɗi mm. da na ga mafi yawancin an je asibitin shi kuɗi mm. sai ke ga in suka ga abin tashin hankalin ya tashin hankali sai su ce a tafi asibitin gwamnati dama haka suke sai sun jagwalgwala <laughs> sai a aiko muku da shi sai an jagwalgwala tukunna an mm. rasa yadda za a yi sai a haɗo a aiko sai a ce a tafi asibitin gwamnati sannan a ce eh a tafi asibitin gwamnati shine za ki ga an zo ana ta guje-guje ana neman mafita mm. wanda ke kan kikin san hakan bai dace kuma sannan ita kanta gashi da iliminta da komai mm. amma kin ga dan ita ma kanta ko ranan tida ta sani saboda da aka tasa ta da tambayan ya uwarta ta haife ta abin da shiru za ta yi ta ce sai da ta kare ni ta likita ta ce ga dan ta rage ta zage shi <laughs> kuma ita ta ja makanta kuma yanzu kin ga duk abin da ya same ta ko ya samu yaranta ita ta ja makanta kwarai da gaske aiko ta ji a jikinta abin da ta yi bai dace ba. da gaske kuma akwai masu irin yin wani abin da yasa da ko labarin mm. saboda kasantuwar ta wai malamar uh, jinya. Eh malamar jinya kuma fa na tsawon lokaci. ba wai wai irin akwai mamaki kan kaɗan da sauransu ba mm. wanda a halin yanzu ma likita ce kuma <laughs> Allah dai mai iko a lokacin ta kalli wata um, gwagwanta take ce ko kaza yanzu dama haka ne ake haihuwar ta ce mata haka ne ta ce haka kika haifi ki goma ta ce ta ce wallahi ba zan ko haihuwa nan <laughs> aka yi ta addu'a ana dai ta faman ba ta baki dai dai ina ji a wannan haihuwan sai da aka ce ta kara sabon kalmar shahada <laughs> wuya ce wuya to kila tana ganin to amma dai dole dai tana neman taimako wala a da a kin ga gashi me ya faru ba a ƙarshe ƙarshen ai an yi mata aiki ne an cire fine wanda ita tana asibiti eh. ai yarinyar ta ba za ta kai wannan wahala dan a lokacin ta ce wai daga lokacin da aka ce daga asibitin da wannan asibitin kuɗi din da na gaya miki mm. aka ce a tafi da ita shika mm. ta ce to wallahi sai da ta ga yanda kika san za a bar duniya da ita saboda nisa yaƙi yaki zuwa wannan asibitin mm. haka aka yi ta fama to shine abun yake ta daure mun kai idan har a ce mm. wai marar man lafiya za ta iya wannan ta'addanci don wannan ta'addanci ne ko kuma in ce ganganci ganganci ne ko kuma to kasada ne za mu ce ko me ai duka gangancin nan kasadan duka ta yi shi gaskiya saboda a dai wannan kuma kin ga wannan ai bata ba sauran mata <laughs> <laughs> example mai kyau to ai ka irin <laughs> wani da mu gaskiya kullum roƙo ba da ba ta karshe mai kyau ba ai ba ta karshe <laughs> mai kyau ba to kin gaba alhamdulillah uh, yaron da ya tsira ba eh a ƙarshe ba amma mm. yarinyan gaskiya mace ce ma ta haifa amma mm. yarinyan gaskiya sai da aka yi ta fama sannan ita ma bayan an cire ɗin td ta ɗan sai da ta yi faka makwakwalwanta ya taɓu ma to amma na san cewa daga nan ita ma ta karantu a gaskiya ina jin bata ƙara ba Ah, to gaskiya ba na ai bai kamata ba <laughs> dan tun daga lokacin ma ta zama mai wa'azi wallahi da kun ji kaza ku tafi asibiti da kun ji kaza ku tafi asibiti ai fi alheri gaskiya musamman ma wannan bangaren mm. wanda kowane lokaci komai zai iya faruwa mm. to gaskiya a wannan lokacin ana bukatan mace da ta ji kirs eh ta kama hanya ta tafi ta tafi asibiti saboda a nan ne za a binciki komai mm. a san inda aka dosa mm. tunda su um, asibiti doctors da nurses suna shirye ne suna suna jira tare da ke suna jira me yake faruwa kowane mm. stage suna biye da ke suna sane da halin da kike ciki eh. saboda haka in har wani abu zai iya shigowa mm. za a san yadda za a yi maganin shi wanda inda sai ke tun daga gida ne mm. ta ina za a kulla wa ina abubuwa mm. ba za a sani ba amma malama fatima ta yaya kuke magance wannan ba kwa samun wani kalubale da ga mata idan eh, kila aka sami shi ungon ya kasance namiji ba a samu wani tarnaki ko wani abu na turjiya ko wani abu wurin mace eh ta ce ita namiji ba zai duba ta ba ko wani abu da sauransu a to ke da kike neman mafita ke da kike neman lafiyanki hmm. amma gaskiya ai ba ba midwife namiji da ya gaskiya ko nurses ake son wasu ana samun ma'aikacin jinya ke ga namiji kuma hmm. to amma gaskiya babu namiji babu namiji a dakin haihuwa a matsayin konos aboki eh, ma'aikacin jinya babu namiji in kin ga namiji doctors ne eh. su ne mazan da za su iya lokacin da kuma inda aka kuma su ma a wannan kin ga dole kana neman taimako ake eh, zaki ma'aika a kira su yawwa to kuma kin ga anan ita kanta mace tana neman taimako to bayan da za a yi lalura ce mm. kin gani mm. lalura ce kuma dai muna fatan a samu mafita ne a yi lafiya a gama shi lafiya to Allah ya sa mu dace malama Fatima kina ganin um, me zaki iya cewa a dangane da bangaren kuma tsafta tsafta e na mata, masu eh, zuwa haihuwa eh. wa'in suke ga an dai zannan dai ba di abin nan dai ba di su kone <laughs> wallahi wannan bangaren ko na ji daɗin tambayar nan da kika yi mm. dan yana da kyau mata su san halin abubuwan da ya kamata su yi saboda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa a wulakanta sun da sauransu irin mutum mafi yawan wani lokacin sai ke ji ma'aikatan jinya suna labari akan cewa ai wata mai haihuwa ta zo tana wari tana wannan ko kaza kaza gaskiya wannan abu tambaya ne mai muhimmanci mm. saboda tun farko um, tun daga gidanki mm. idan dama baki gyara ba to shi yasa dole zaki zo asibiti a haka mm. to kuma ya kamata a ce in kina da juna biyu kina bukatan wannan ƙarin tsaftan saboda abin da ke cikinki kin ga ai ba kwari gare shi ba rainan shi ake yi so saboda haka Um, yana da matukan muhimmanci ki kula da kanki mm. da inda kike rayuwa mm. da abin da za ki ci mm-hmm. tunda shi kan ita kanta mai ciki ai akwai abubuwan da ya kamata tana ƙara su ne saboda cewa ita ɗin ba fa ita ɗaya ba ce mm. kin gane saboda haka um, to ba shi yasa ake cewa a zo asibitin saboda a samu shawarwari kuma ko da suke zuwa in sun zo antenatal din shi me uh, shi wannan Ni me antenatal ma da Hausa eh, awon ciki yawa idan ka zo awon cikin ai haka muna mm. ƙoƙarin gaya musu amma wasu sai ba sa ji eh. saboda eh, ya za a yi ki ce to ta ina ma za ki fara irin wannan rayuwa mm. kina cikin dauda hmm? ya kamata a ce ko ba ki da yi da cikin nan ma mu fara wannan magana tun kafin ma tun ma baki da ciki ai ki zauna ma da abokanan zaman ki cikin gida ko da yaran ki mm. shi ma ba yi da amfani kina zaune cikin datti mm. to balle da irin wannan abu to shi yasa ke baki gyara a gida ba ta ina ma zaki zo mana da tsafta kuma mu gaskiya ba ma jin daɗi mm. kuma mu muna gaya musu dan Allah ki rinka tsaftace jikinki abin da zaki ci ki san me zaki ci mm. kuma kamar irin su man su ganyen nan da ake son mace irin tana ci sa hanta mm. su ne na karin jini mm. to su ma kansu gyaran su kan shi shi ma yana bukatan tsafta wa har kokin tuna min da wani tambaya wai ya kamata eh, mata su san illan da suke yin makansu ta bangaren da idan su maganin da zai kara sai su ce wai yaron cikinsu zai kara karfi ko zai kara eh, girma da sauransu su zubar in duk magungunan da ake ba su a asibiti su zubar ke sha ai kan irin wallahi bayi mm. da kyau bayi da kyau is very important abin da ake ba mace ai dan an san amfani an san amfanin da zai mata shi ya sanya aka bata dan akwai wani yaro da aka haifa kwanaki twins aka haife su mm. to ɗayan yana da spinal bifida wani kusumbi din nan to kuma shi ma duk yana daga cikin rashin shan wannan maganin da mace za mm. ta aje shi ba za ta sha ba eh. yana kara ma yaro karfin kashi. Mm. kin gane mm. akwai sinadarai da yawa da suke ƙarawa a cikin a cikin yaro na development na girman yaro din a ciki wanda in baki sha ba kin ga kin mushi kin cuce shi kawai misali tunda shi bai sani ba ba a sanya za shi dai bai san halin da rayuwar shi ke ciki ba ki taimaka saboda haka a nan wurin wannan abubuwan yana kawo na kasu a cikin jikin yaro eh. so kuma kin ga ke kanki ba za ki so ki haifi yaro mai na ƙasa ba so ya kamata mu mai da hankali wurin ganin cewa wannan magani idan aka baki a asibiti an san me amfanin shi an san dalilin da yasa aka baki saboda haka dan Allah mata ku kuri ku yi kokari ku yi amfani da shi saboda ah, saboda lafiyan yaro da ke ciki da ke kanki ba tunda in yaron ki yana cikin koshin lafiya ke ma din kina cikin ku koshin lafiya. Ƙwarai da gaske. So malama Fatima bare miki wannan tambayar zan ce shi wannan ya shafi ki ne. Ko akwai wani abu na fannin haihuwa tun da aikin ki ne wanda kila wani labari ne ko wani tarihi ko wani abu wanda ba za ki taɓa mantawa da shi ba ko wani abu mamaki ko wani abu ko na mamaki ne ko na dariya ne ko na menene ne da ya shafi aikin ki. To, <laughs> wanda dai ba za ki taɓa mantawa da shi ba yana nan ya tsaya miki ni dai gaskiya abin da ke tsaya min a rai in ga mace ta zo min cikin kazantar nan <laughs> ni dai wallahi shi ke bata mura shi ne ke daɗewa a kwakwalwata mm. amma in ba haka ba mm. ni gaskiya komai memorable ne to me saboda ni ina jin daɗin a haifi yaro <laughs> <laughs> igandi na kama yaran nan ina ina kula da shi eh. <laughs> ina jin daɗi wallahi kullum abin na bani farin ciki eh, ina jin daɗi ga mace tana lebo ina lallaba ta ina ba ta hakuri na da mm. shawarar ɗinta eh. kuma sannan ga an haifi yaro eh ga an haifi yaro yan jariran nan kullum ni abun yana min daɗi kuma ina yawan tunawa ko yaushe so gaskiya muhimmin abun da gaskiya zan iya tunda ni dai a eh, ɗakin haihuwan din nake eh. amma apart from ɗakin haihuwa to ni kam wani lab ni a gaskiya abin da kan bani daɗi shine in ganki kin shigo asibiti dan a can a can da ke yawwa cikin tsaftan ki mm. kuma sannan ke ko dai ba tsaftan da yanga dai in kin shigo cikin cutan dai kin tafi lafiya lau kin samu lafiya yana mm. bani farin ciki eh kin gane lafiya kuma yawwa kuma kin accepting kulawan da aka so a baki kin yadda da shi ne yasa eh. ko wanda su turje su kifa bayan ga gaskiyan abu su ce su ba ku jin zuciyanku irin ya kare in nan ka ji ka to mu yaje mutum ya je ya karata a'a mu mu ai dama a cikin eh, wannan ethics mu eh, ba duk abin da mace eh, I mean ba ma mace ba hmm. shi patient yana da right hmm. kin zo kin ce ga maganin da zaki ba ga maganin da zan baka hmm. to wannan wani magani ne kuma maganin menene ke a nauyi ne akan ki gaya mishi maganin kaza ne kuma ga, maganin da zai maka ga dalilin da ya sa kam aka baka eh. kin gane eh. ah, saboda haka shi right ne a wurin patient ya ce miki to ni ba na so kuma dole ki kyale shi mm-hmm. yes don akwai wanda zaki ga kiyi kiyi da shi zai ki eh. amma wani <clears throat> idan aka zo aka yi mishi bayani mm. gashi gashi gashi na kaza ne na kaza ne na kaza da kaza ne mm. zaki ga ya yadda mm. za ku yi shi lafiya duk ba zan manta ba akwai wani karamin yaro da ba shi da lafiya jariri ne to wanda mu tun farko mu muna kula ne da lafiyar mace tun daga samun cikin ta har zuwa haihuwanta eh. to ya za a yi mu kawo wani abu da zai cutar da ɗanta ba zai yi yawa to shine nan wurin ni kan bambanta shi mm. an zo doctor an yi tesis ma yaro irin mm-hmm. ya fito da distress sai aka fara treating din yaron din ai in gaya miki ainihin eh, kakan yaron mm. ta ce a kan me wai yaro ɗan ƙanƙani irin wannan a ce za a sa mishi allura a jikin shi a'a to wallahi matan nan ta ce ina muka tsaya fa muna kallon su to tanko doctor din ta riga ta ɗebi sampo sai eh. aka zo sai aka ce to za a sa ma yaro drip matan nan fa ta ce ba ta faga yanda za a yi a sa wannan drip din ba <laughs> aka ce to ita maman muka ce maman tuki mata bayani mana ta eh. ce ita fa bata yadda ba wallahi baki ga wahalan da suka bani ba ga wuri upstairs zaki hausa ki sauka kai kara zan je mm. sai su ce a'a su ba su yadda ba sai a ce a ɗauko waya a kira wannan a ɗauko waya a kira wancan a'a wai su kan ba su fa gane ba cikakken yaro aka haifa ba bakwai ni ne koko cikakken yaro ne amma irin waɗanda suka sha wahala a ciki din nan ne eh, yaro numfashi babu eh. yawa ana mm. neman yadda za a yi to in fact wannan samun test din da aka yi eh. Eh, shi ne sai ah, ah, sai aka zo mata da result aka mm. ce to ga yana akwai infection a jikin a jikin yara aka zauna fa aka mata bayani mm. wallahi tallahi da aka ba da treatment na zo maganin treatment suka ce ba fa su yadda ba to ya aka gare wallahi suka fice ba su yadda bakin ga wayan da suka rinka yi su kira wannan su kira wancan a ah, abin da ya ban mamaki to irin wannan da Allah ba su suke neman hanyar da za su nakasa yaran su ba kuma in Allah ya da wani abu ya faru za su ce muni amma kin ga mu kokarin mu amma kuma to babu izinin a taba din har sai sun yadda of course ba zai yi wuki taba musu yaro ba su yadda ko babba ne ba zai yi mutum ya refusing uh, treatment kice sai kin mishi ba ba da kyau sai dai in ya yarda shi yasa ai zaki faɗakar da mutum ki ga mishi ga abin da zaki mishi ga dalilin da zaki mishi ya rage nashi mm. in ya yarda ki taimaka mishi in bai yarda ba kuma ki yi hakuri ki jira dan jira zaki tunda sir kina bukatan ki taimaka duk da kin san me yake faruwa kuma kin san me mm. yake bukata so sir kina bukatan ki taimaka zaki jira har sanda suka ga dama suka ga suna so Allah ya samu dace a daidai wannan lokacin a gurguje malama Fatima akwai wani kira da kike so ki yi ga mata a daidai wannan lokacin dan mata za mu ce tun daga mata su suke da haihuwa. To ni kiran da zan mu mata. Wakila ma har da mazan saboda wani lokacin zaki ga tunda in miji bai baki izinin ki je asibitin ba ba zai yi wani miki ba. To an eh, dai duk ga baki daya gaskiya mm. muna ba da shawaran din idan mace tun daga mace lokacin da ta ta gane cewa tana da juna biyu mm. don Allah ta yi kokari ta je asibiti kuma muna fatan cewa duk shawaran da aka bata ta yi kokari ta dauka ta yi amfani da shi saboda yana da muhimmanci kuma su ma mazajen muna fatan cewa don Allah su ci gaba da bada goyon baya wa matayen din wurin ganin sun zo asibiti an taimaka musu don taimakon su za a yi ba cutar da su za a yi ba to alhamdulillahi malama fatima muna godiya kwarai da gaske allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan wa'inda suka saurare mu daidai wannan lokaci za su yi amfani da shawarwari da malama fatima ta gabata ta aika zuwa ga reko muna godiya kuma muna fatan in mun kara aikawa da katin gayyata za ki ansa gayyatar mu <laughs> Masha Duka-duka masu kallon mu a daidai na muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau. wanda ni khadija mahmud na ja ragabar shirin a madadin hukumar gudanarwa ta kaftan tv hausa musamman malam umar muhammad gombe shugaban sashen hausa da abokanan aiki na da ita ga baki ɗaya kanta hukumar sadarwa na kaftan tv muke yi muku fatan alkhairi muke cewa ku tara da mu a sati mai zuwa danganin wani sabon shirin da za mu zo muku da shi ina fata kuma kun ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin ne khadija mamun nake muku sallama irin na addinin musulunci nake cewa ku tara da mu a gaba don ganin wani irin sabon shirin da samu zo muku da shi a yanzu dai ma'assalam